شهادة على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين من تحمل مجيد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منا قال قد الله مدى كتن سركي دي ساكي حقومي وانا اللي كتن تان البركة وانا ممتشين ثلاثة قوم الشاشدة بوطن جمادة ثاني shekara ta 1430 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta a jerin gwanon karatukan da aka gabatarwa a cikin wani masallaci a farka cikin wani littafi mai tana albarka na masail jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عليه أهل الجاهلية inda ke wani shine darasin mu na hudu haka yake ko a wannan daura darasin mu kuma da shafi a cikin littafin karatun mu na jiya mun tsaya ƙarshen matsala ta 98 cikin mas'ala 128 sauran mu kenan sauran 20 kenan ko yau za mu tashi farkon matsala ta 99 <clears throat> malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa المسألة التاسعة وتسعون عظمة fi في ka كقولهم laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin afim mana yake ci gaba da lissafa mana dimbin masail na jahiliya wanda yake maguza larabawa suke fice a kan shi ko ahlul kitabi Mala, yahudi da nasara kenan domin mutum musulmi ya guji waɗannan al'amura kada ya zama na yana da wata kama daga cikin kamannin maguzawan larabawa ko ahlul kitabi da ke duk gaba ɗayan su babu na farin ciki shi da malam ya jera mai wannan littafi mai tara albarka tun daga matsala ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har muka zo yanzu muna matsala ta ɗari da ɗaya ya ce mana a wannan matsala ta ɗari da ɗaya a azamacin duniya ko kwalifikin yadda duniya take da girman gaske a zukatansu ma'ana ba idanun kuma abin hajja ce da zuci a dukkan dukkan mutumin da ya ɗauki duniya girman ta har ya kai ya tattare a zuciya shi idan la idan la wannan tabbare shi a kora shi akan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abin zai zama sai kai jin ido sosai sosai domin karka manta ba wai duniya ce abin da aka hana mutum nema ba وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فأما يزمن الدنيا تادسك اليوم مثل أزوجها ba abin da yake gani sai ita ya zama na ita ce babban ma'aunin shi a cikin al'umma to lalle lalla wannan yayi wa kanshi mummunar dabara shine malam kin hujjar fadin Allah ta'ala da yake cewa yana hikaito maganganun su da suke cewa laula nuzila hada alquran ala rajulin min qaryatin azim me ya hana a saukar da wannan alqur'ani akan wani mutum daya daga cikin manya-manyan garuruwan an gane wannan saboda me za a ɗauki alkur'ani a ba mutumin da yake maraya mai mutane zana da mutane da rikin mutane na Allah ta na ta tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa maraya ne aina hmm? kawai ayar mana mishi ayi a wata aya ba a wata sura muka ce ba kuma shiru eh, a to kun kuma ko a kuma kuma ga muku ayata kuma kuma haka kuma kuma zai yi ta ce ne kuma ya jira kyauti nan ba a hawa nan kuma na hari kuma magana ga muku ma ki Allah kuma da nace Allah su tabbata ga sai Allah kuma yake bayyana mishi irin halin da ya same shi yace mu kuma ka maraya ba muka tattaro ka saboda haka sai suke kafa hujja ya za a yi a ɗauki alkur'ani a ba mutumin da yake maraya ai kamata a yi a samu manya-manyan bujuwar su ya kamata a ba qur'ani manya-manyan attajirai masu kuɗi su ya kamata a ba saboda haka suka ce laula nuzila hadha alqur'anu me ya hana a saukar da wannan alkur'ani ala rajulin akan wani mutum guda min alqaryatin azim a cikin ɗaya daga cikin waɗannan alƙarni guda biyu عظيم صفة ترجل دمون كبيرة مجرون صورة هذا ما نعتكنا دمون نعت تاجيل المنعوت في رفعه ونصبه وجره ويتبع في الأوراد السماء الأول نعت وتوكيد معطف وبدن كما يجب المالك فداء سكن ألفية صورة رجل صفة سيدة عظيم أسامون متلني برمان قسكي a cikin waɗannan garuruwa guda biyu a bashi ko dai ya zama na, a samu mai kuɗi a garin ɗaifa ko kuma mai kuɗi a garin makka to waɗannan su ne waɗanda su suke ganin idan aka ba su to za su yi su za a duk lokacin da mutum ya ɗauki cewa ba zai ɗauki gaskiya daga bakin wanda ta fito ba sai ya auna wanda ya faɗi gaskiyar sannan ya ɗauki gaskiyar to wannan ya yi shi mummunar dabara alkhairai masu tarin yawa za su wuce mishi ko fahimci wannan da kyau saboda haka mutum sai ya hatara akan wannan matsala ta jahiliya kada ya zamana gaskiya sunanta gaskiya a bakin wa ta fito sunanta gaskiya amma ka ce sai ka ga wace mota ya shiga wace riga isa me yake ci a gidan shi ma'ana dai yanzu ba gaskiya ce ta daga shi ba a'a girman shi ne daga ne gaske kenan to lalle ilalla wannan yayuwa wannan yayuwa wa mutane mu na dabara kun fahimci wannan da ke ko kuma irin waɗannan wannan al'amari yakan canza lokaci zuwa lokaci al'umma zuwa al'umma kun gane wannan rigar da zan iya tunawa irin wannan matsalar take shiga cikin al'umma shine akalla in aka gayyace ka zo ka bada wata lacca ko ka da ko ka bada wani abin nan abin da mutane suke so su ji tukunna su ji a ina kai karatu ko ba haka ba sai ka ba da biography naka tukunna kayi karatu a can kayi karatu a can kayi karatu a can kayi karatu a can kayi karatu daga nan ne in ka faɗi maganar sai a ce ai yana da ya yi digiri a kan kaza ya yi phd a kan kaza ya yi waye waye waye ya yi waye waye waye kun gane to wannan kuma wata kafa ce da ake jahiltar da mutane sai da ya daga ya faɗa maka yana da PhD a kan kaza sai da in ka tashi tsera maka da dole ka hakura ya daga ya firgita ka inda ba ka da hu akan Qur'ani da hadisi ba yana ja za ka ce Allah ga mata malam yanzu ba magana kai PhD in Islamic sai ko ayat da ta ga kuskure ce ko kuma fassarar da ke duk malaman tafsiri kama daga Abu Ja'far ibn Jarir Tabari ibn Kathir Al-Bahr Muhit na Abu Hayyan daga cikin ma'alimin tanzil duk ba haka suka faɗa ba sawa'un kai baka taɓa riƙe satifiket na makaranta ba ko ba zai ba to irin wannan irin wannan matsala ta jahiliya tana yawo a ciki musamman wanda suke ganin sun samu wayewa ta ta addini a abin nan wannan ba aibu bane dan mutum ya ce yayi kaza amma ya zama na ku takura dole wai wannan shine abin da zai sa a karɓi magana shi to wallahi dinga tsara muku ƙarya ba yadda kuka iya batun mai dan ya karya a baki ce ya yi karatu a wuri kaza wallahi ne sai mutum da hamdu iya ƙarya takardun ko ba ke ba yawa kira ka ya a sosai da sosai gaskiya sunan ka gaskiya a bakin kowa ta fito kada ya zamana ka dora ta akan sai wani ne ya faɗe ta sunan ka gaskiya a wancan daura da muke magana mun kawo maganar shedan don idan aka ce shedan ana nufin dukkan ɗararren halitta a cikin aljanu ko cikin mutane ko cikin dabbobi ko waka dalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura irin aka samu shaidanu a cikin mala'iku a billah a cikin aljanu kamar da ake samun shaidanu a cikin mutane haka na kuma aka samu shaidanu a cikin dabbobi kamar da hadisi abubakar yake cewa kalbu aswadu al kalbul aswadu shaitan kun gane wannan da ke ko yazo ya <clears throat> saci zakar da aka bai ma abu hurera gadi ya sake dawowa har abu kun da sun kisa har ya ce karanta ayatul kursi gobe bai sake zuwa ba ya je ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce abin da ya faɗa haka ne amma shedan ne kaga kasancewa sai shedan ya faɗa abin da ke da Allah sallallahu alaihi abin da na shi ba amma lalle mutum ya hatara akan cewar ba zai ba zai karɓi gaskiya ba sai ya kallaci waye ya faɗe ta al-mas'alatu al-mi'ah mas'ala ta ɗari cikin التحكم على الله كما في الآية نيم الله كتلندا كما يد بيان يغبات آية كو abin da ake cewa cin Allah gyara kamar yadda ya gabata a cikin ayar sauraka duk a lokacin da Allah ta'ala ya yi ni'ima ga wani ko ya falalashi ga wani ko ya waɗansu abubuwa ga wasu daga cikin bayansa sai ka koma daga gefe kana cewa ba su cancanta ba ga wanda ya cancanta to lalle in Allah ka sani kana cewa abin da Allah ta'ala ya yi inda ya sanya ni'imar sama ta cancanta ba kenan dan shi kamar ne cewa kamar fil aya kamar da ya gabata a cikin aya ya ya gabata a cikin aya sun yi ma Allah gaggawa sun yi ma Allah shishigi suna ganin manganci da Allah ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cancanta ba saboda haka su ga yadda a samu wani mutum babban mutum a garin maka ko a garin ɗaifa ya zama da shi aka ba sai Allah ce a hum ya kasu na rahmat rabbik yanzu su suke raba rahmar ubangijinka su za su ce ga wanda za a ba annabta ga wanda ba za a ba ba to ka san girma na annabta sai Allah ya ce na halu qasamna bainahum ma'ishatuhum mu ne kuma muka raba muka raba a tsakaninsu abin da suke ci su rayu hatta dawa da suke dafawa shinkafa da doya da suke amfani mu muka raba musu muke tasu to abin da za su ci ba su iya raba ma kansu ba sai da aka raba musu ina ga annabta da za su kasafin da su ce ga wanda ya dace a ba ga wanda bai dace a ba ba sai kallon ne ilan nan ya tara da irin waɗannan abubuwa da isa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku kuskura ku wuce gaban Allah ku wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya falala daga cikin bayan sa mutum ya zauna cewa bai dace ba ga wanda ya dace da dai sauransu kuma irin waɗannan abubuwa tun sun sun daɗe suna faɗan irin waɗannan abubuwa irin wannan katsalan da ba karamin aikin su bane ina ma dai a ce ai haka ina ma dai Allah abu kaza yi isa imamu shafi yake cewa wa kam walau walaiti <clears throat> turul qalba an suna yace wa kam lafazin kam walau da lafazin lau walaita da lafazin laita da kalba ansula tana gadarwa da zuciya tsatsa tana sa zuciya ta tsatsa saboda za ka yana caka ina ma dai abu kaza ko ba kake jawo ina ma dai kaza kai kaza ma'ana yana so yi wani abu amma dai yana so ibuto ta hanyar to haka tsatsa za ka dangi shiga zuciyar shi ba tare da ya sani ba har ya zama yana ganin abubuwa da yawa da Allah ta'ala iya ko kuskure a ciki irin wannan maganganu ba suka faɗa suka ce laula nuzila hadal qur'an abin nan abin ne yake ba shi ba yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi qur'an jumlatun wahida ko كذلك نثبت فؤادا ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا ونسوا فرسك لولا نزل هو انزل ko ban هو نزل هو هذا القران جمله واحده كون ina ma dai an saukar da wannan alkur'ani jumla guda lokaci guda mana hatta alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar lokaci bayan lokaci shi ma suna da kun gano wannan so suke yi a saukar da alkur'ani lokaci guda saboda idan sun faɗi bakan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai kare shi babu wanda zai rama mashi sai Allah ta'ala ya ce kazalik haka maka saukar da shi lokaci bayan lokaci lina sabbita bihi fu'adak domin mu lallashi zuciyarka mu tabbatar da ke akan abin da suke yau idan sun sun kaka da matsaraici mu ce kai ba matsaraici bane yau idan sun ce kai mahaukaci ne mu ce ina wannan zulmi ba hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى kun gane wannan da ke ku to haka fa suke bi filla filla suke ma Allah subhanahu wataala to duk wanda ya dauki irin wannan dabi'ar ya san yana da wani kaso daga cikin maguzanci ya Allah ta'ala ka kiyaye mu wannan a cikin gudanar ko a cikin dukkan mu'amala na rayuwa idan duk Allah ta'ala ya yi wani kuma maka shi bai cancanta ba to ya cancanta ko kuma ga wanda ya cancanta ko kuma gida ka zani suka cancanta da sauran irin waɗannan abubuwa jami'a. masala ta ɗari da ɗaya. a larabci wata jumla ake fara gabatarwa karamar kalma ake fara gabatarwa sannan babba ko ko babba sai sannan karama karama ce sannan babba a hausa ba babba ake fara gabatarwa zai iya ce ɗari da ɗaya amma a larabci sai ka ce alhadiyatu ba adal ni'a ɗari da ɗaya haka yake ko to in ka tashi faɗan wannan shekara ta dubu biyu da tara za ka ce تسعة وألفان وألفين كوكما ألفين وتسعة إيه ولا مرتلاتي أنا كل يعني شيء العربي إيه تسعة وألفين وأنا شيء العربي قالوا لو وجدت تنتين مكي تكرا التاسعة وتسعون kuma a saminatu wa tis'un sai a faɗi ƙaramar lamba sannan sai a biyo da babba inna haza akhi lahu تسعة وتسعون بايك تسعة وتسعون إن هذا أخيره تسع وتسعون نعدا أنت تسعة وتسعون إن هذا أخيره تسع وتسعون نعدا أبن فهذا ساعة قبعت لك أنا ما كلمة أكن ببكنا ازدراء الفقراء فأتاهم بقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي matsala ta ɗari da ɗaya izdira'ul fuqara yadda suke tsangwama talakawa suke ganin talakawa ba a bakin komai suke ba saboda haka idan ma za a majalisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so su zo su zauna a majalisin shi to ya raba majalisin biyu ko dai ya kori talakawa daga ciki su kuma su zauna su ne masu zuwa wurin shi ko kuma ya raba lokacin biyu akwai lokacin da zai zauna da su akwai lokacin da zai zauna da waɗannan kuma ba su ba wato abin tintin ne ba aka raba gari ne aka raba gari kisa musulunci ya kawo salatu da jama'a sallar jini ba ba ta kuɗa ake gaba ɗaya ba aka kawo azumi domin su ji abin da talaka yake ji su masu ke ji kun ba sanin azumi mana kai ta musu zato suna yi kun gano wannan ko haka suka dinga magana fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka faɗa na annabi musu qalu anu'minu laka wa atba'uka al-arzalun suka ce yanzu za mu imani da kai alhalin mabiyanka al-arzalun kafin wannan kaga jumla ta zama ismiya kenan ko kuma qalu anu'minu laka wa atba'uka al-arzalun jumla ta zama haliya fi'liya yanzu za mu imani da kai waɗanda suka bi da fuskantattun mutane wato wannan wasu dalilai ne suke daɗa kafa ma Allah nuhu shi akan cewa ba za su imani da shi ba daga cikin dalilan waɗanda suke tare da shi talakawa ne yanzu idan suka imani da shi a ce sun ba addinin talakawa kuma za su dinga haɗuwa tare da su ka wannan dalili ne suke daɗa ambata da ke cikin dalilan su kada shi mai imani to kuma kasan jahiliyanci haka yake tana su yake ta yi nasu har yanzu ga waɗanda suke cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kori waɗanda suke talakawa in an zo zama su kuma su rinka zama da shi sai Allah ta'ala ce wala ta kori billajini ya da ona rabbahum kada ka kori waɗanda suke kiran ubangijin su bilghadati da safiya wal ashiyi da marece yuriduna wajha suna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala suna neman fuska Allah ta'ala a wannan zikiri da suke ba kai haka suke zikirin da ba sa sanin abin da suka faɗa an fahimci wannan ko saboda an kana zikiri so ake duk kalmar da ka faɗa zuciyar ta san ka faɗa ma'ana zikirin daga zuciyar kenan ya fito ko ba ka yake ba ba kawai iya harshe ne yake faɗa ba saboda inda iya harshe ne yake faɗa ina ka tambaye za ka ce nawa ko za ka ce ba ka san iya wannan ke ba ma harshe ba shi ke lissafa ba shi faɗa ko yake zuciya ta take ne kake lissafa ba sai Allah ta ala ce kan hukuri su abu wannan duk makirce makirce ne da suke yi domin su ga sun yi da awar musulunci kutun gula kuma duk mutumin da yake zuciya lalle kuma akwai bambanci tsakanin talakawa da shi lalle ya san har yanzu a kowane ɗan ɓangare na jahilanci a tare da shi ko ya ki ya zama cewa ya ɗanka riga sai talakawa suka ɗanka wani ƙasa wani akwai ƙuru sai ta tara salari na shi gaba daya domin ya je kai iyali ne saboda ɗan rajin ko shi ne yana tabbatar da yake sai yayi abin da suke shi wani da ya ga wani ya ɗauke irin wannan cikin da ya ke samun nage gaba kuma ko kuma da ya ga wani daga cikin wani kurata ya shiga mota da shiga ba zai sake shiga irin wannan ba sai ya fatar da ita ko hula ko wani ko abubuwan ya ga wani ya fa shi ne ya tashi aiki shi kullum so yake a ga an raba gari to lallai idan na duk mutumin goji yana shi sa da muke magana kan girman kai mutum da zai san lokacin da girman kai yake mishi naso ba sai dai kawai duk tsindin ya tsindima a ciki Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi المسألة الثانية بعد المئة رميه أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقول ما عليك من حساب من شيء وأمثالها matsala ta ɗari da biyu ramihum a rusul yadda suka dinga zargi suka dinga jifan mabiya manzanni da ne bi adamin ikhlasi cewar ba dan Allah suke yi ba duk waɗannan abin da koyo suna yi wallahi ba dan Allah suke yi ba haka za ka bi yaran ki hadda Allah ka gani ka zo na cewa wannan wannan da ka je ya dage billahi allazi la ilaha illa huwa rashin kuɗi ne kamar da ta dubu goma ka bashi ne nan gurin ka bare kuma kula da kike wato wato abin mutum ka ji hayyana rantsuwa da Allah akan abin da bashi da masaniya wa talabi duniya ta tsara wallahi duniya suke nema an yi sai ina muke haɗuwa da su ya faɗi ni ɗaya da su ko kuma shi da ake ba labarin ya tambaye shi faɗa da biyu da ko ba ka da hujja na ka tambaya kana da hujja to amma ka ji ana cewa mabiya manzanni su dan ta'adda ke suke zargin mabiya manzanni da cewa ba su da ikhlasi to wa talib duniya ai duniya suke ne wallahi duk wannan duk waɗannan da kaga suna bin su suna bin manzannin nan duk suna yi ne da idan an ba da wani abu a ba ba dan Allah suke yi ba ka ji fa tsaya ga zuciyar mutum ka gani ba ko da wani mutum ɗaya daga cikin mutum dubu ya fito ya faɗa maka da bakin shi cewar ga abin da ya sa yake wannan ya baka lafi su kenan sauran mutum ɗari tara da da tara ka buga musu wannan tambari da wancan mutum da ya ambata ba haka yake shi sa muke cewa duk wata matsala da aka karanta ka ji cewa da kai ake ba wai da wani ake ba domin ka kakkaɓe ta daga zuciyarka ka yi hattara sosai da sosai don waɗansu abubuwan ba ka san lokacin da kake faɗansu ba lallai mutum ya hattara In za a kan wannan mutu Allah ta'ala ya tsine ma masu zargin mata mu'minai والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة duk waɗanda suke zargin mata al-mu'minat mata al masu kamun kai sun kare mutuncin su da kiwon su suke zargin su to su waɗannan lu'inu fi duniya da akhira an tsine musu tun a duniya da lahira kar ka manta mutum matar da take ballagaza ga ta nan duk an mata mummunan zato a unguwa da an ce tana kaza babu wani wanda zai musu a'a wacce kan za ta aikata ko ita in ka zarge ta da lalata sai ka bada shaidu talatin abin nan tamanin idan ba ka kawo shaidu tamanin ba bulala tamanin a bayan ka shaidu na hudu bulala tamanin a bayan ka kun gana a rinda ko ko kuma kun yi shiru eh, a gani sai ya bada shaidu guda hudu in bai kawo shaidu hudu ba bulala nawa tamanin duk da cewar an ganta yanzu yanzu ta hau mashin kasu ne ko akanta aka yi ta je dar umma ta soho qur'ani ko ba ke jima ta gani to wannan ba sai ka ba da dalili to ina ga matar da take ita ba ta san maya ake alfasha ba kace wallahi duk ƙarya suke wani littafin da kaga suna sawa inci biyu a ƙasa duk ƙarya suke sata suke barayi ne to waɗannan ne Allah ta'ala ce duk mai faɗa irin wannan shi kan lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine mu shi Allah ta'ala ya tsine ne tun a duniya da lahira malam wancan ban na gaza ta da abin da aka sai ka kawo shi du ko na kuma to su kan waɗannan haikuriya ne akan wancan sai an tsine mutum sai ya kwana yana isa jima'a yana salatu annabi hajjan amma ko ba ko shi da ko ne ya zo daɗin fira daɗin tattaunawa da shi daɗin waye daɗin waye da fira babu ƙyar babu dalili na mutum ya hattara in ba haka ba zai jiƙa magarin shi ruwa fa asabahum bi qawli sai Allah ta'ala ya amsa ya ba da amsa da tambaya yake cewa ma alayka min hisabihim min shay ma alayka min hisabihim min shay babu wani wajibcin hisabin su akan ka duk abin da suke yi sun duniya suka nufata lahira suka nufata don Allah suka yi ba don Allah suka yi ba babu wani wanda ya dora maka hisabin su ko akwai wanda ya dora maka babu wani wanda ya dora maka hisabin su inna ilaina iyabahum inna inna alaina shi shikenan duk makomar su zuwa gare mu za ta dawo kuma mu za mu musu hisabi to ina tun yanzu da zo ka dauki biro kana lissafa mutane kana sa su aji aji wani ba dan Allah yake ba ba ikhlas yake ba shige shigen nan da ka ga yana yi makami yake nuna ko so yake a bashi abu kaza ko abu kaza ba ku lura da wani abu kaza ba haka kawai fa kuɗin ci irin waɗannan abubuwa ko kuɗi yake so a bashi tallafi yake so a bashi so ga shi dai fa tutuwa iri daban-daban ma to wallahi mutum ya hatara da bakinsa kuma ya hatara da abin da yake faɗa in ba haka ba zai ji shi yana da wata katuwar hujuma ta maguzanci ba tare da ya sani ba المسألة الثالثة بعد المئة وأمثالها بإن آية مكة مسائل ودنا بمكة أنبتا ما عليك من حسابهم من شيء من أنبتين ودنا يقول إلا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آية سنة دائر مكة متنسو المسألة الثالثة بعد المئة مسألة تأريد أكو al-kufru bil mala'ika yadda suka dinga kafirce ma mala'iku ba su yadda da mala'iku ba wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat al-jinnatu min al-muhdarun haka suka dinga taubara akan mala'iku na farko da suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن يقول بعد الرحمن جماعة ما تشي وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن كل عند الرحمن ايش عبادكم كل يوم في عند يا الله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا suka sanya mala'iku waɗanda suke bayi ne na Allah ta'ala suka sanya su inasan mata suka ce ai mala'iku mata ne mana nufinsu ba maza bane kenan to yanzu ba ya ce da su su ce wa mala'iku mata in gano nan ku shi sa Allah ta'ala yake cewa abin da inna lazina la'amina bil akhirati la yusammuna al mala'ikata al unsa waɗanda ba su imani da Allah da ran tashi alkiyama ba suna mu mala'iku kira na mata to sai mata ne suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ta'ala ne a uzbillahi min shaitanir rajim wa ja'alu lahum min ibadihi juz'a haka suka sanya wasu daga cikin bayansa su zama bangare ne na Allah ta'ala domin da bangare ne nawa na uba to tun da sun ce mala'iku ya ne na Allah ta'ala ya nuna mala'iku wani bangare ne na wace na ubillah Allah ta'ala bayan Allah ya saukar da sura suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to aka suka dinga kafirce mu mala'iku gaba daya ba su yadda da mala'iku ba aka samu wasu daga cikin su suna bautar mala'iku gano na ko kuma abin da ya fi haifin musu daga cikin abubuwan da ya fi musu da bautan mala'iku saboda sun ce mala'iku ɗaya mata ne na Allah mana ya sun kamun kafa da yake nan <laughs> da ya Allah ke na uzbillah suka dinga bautan mala'iku kuma Allah ta'ala ranar alkiyama zai sai da mala'iku ya ce a haula kano a abadu yanzu waɗannan ku suke bautawa qalu subhana qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jinn aktharuhum bihim yu'minun suka ce Allah ta'ala yake cewa waɗannan ku suke bata su mala'iku su ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ba mu suke bata kai ne waliyun ta waliyuna min duni kai ne waliyin masu ba barka ne ya abu dunar jini waɗanda suke bata ma aljanu suke bata mala'iku suna mutane suna bata ma aljanu ko ba sa bata musu ba aljihun suke bautawa akthar mun bihin yu'minun ko mu'minun mafi yawan su da mala'iku da aljanu suke imani galibin su da da aljanu suke imani ba ga suna neman tsari da aljanu ba wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fa zaduhum haka. an samu wasu ayari daga cikin mutane suna neman tsari da wani kaso daga cikin aljanu sau nawa kana ji ana cewa ba a zama a gindin guga ko gindin tsaniya wai akwai aljanu a wurin ko kuma ka ji ana cewa ba a nune ne da tsakar rana ko ka ji ta an za su kitso a ce to ana neman izinin masu kan eh? Eh, ba a buɗe kan gaba ɗaya za a kitso lokaci guda ko ba ka yi gaba sun sa aljanu sun yi musu waɗansu abubuwa su ma kuma aljanu sun amfana da su domin sun sa sun masu yanka ba zai ta a babu na bai ba saboda haka aka samu da yawa kuma su bauta aljihu da galibin su ma da su suka yi wasu kuma ya kafirce mala'iku ba abin da yake wajibi akan musulmi shine imanin da a akwai mala'iku kun fahimci wannan ko kuma mala'iku bayi ne na Allah ta'ala masu karamci bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun sunan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kun gano wannan ko dole mutum ya imani da cewa akwai mala'iku kuma imani da mala'iku zai shiga cikin cewa ubangiji Allah ta'ala yana kaddara masa cewa su canza halittarsu su yi shiga iri daban-daban daga sifa shi ta mala'ika ya koma sifa tawa ta mutum kamar wajiban musali ɗaya ko biyu yusuf eh قال بنت مالية شنو مسالة ايوه ثم قال يا عمر اتدري من السائل معنى حديث جلسة لا علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منه احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ازواج حديث فقال يا عمر اتدري من السائل قال الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وامر دينكم kun gane wannan da ke ko wannan ya nuna cewa mala'iku suna canzawa zai kara mana wani misalin kuma babban annabi ibrahim wa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukarram kun gane wannan ko ya zai kara mana wani misalin kuma fatamassala laha basharan sawiya kuma mala'iku suna da fuka-fukai daga ciki akwai masu fuka-fukai nawa kun shiru akwai masu ma fatafakai nawa ai ban tambaye ku dalili ba akwai masu nawa uku akwai masu nawa hudu akwai masu nawa akwai masu fiye da haka akwai masu daya kuma ce ba ku sani ba alhamdulillah da samawa wal ardh جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كان كتير من كيان مدنة الدليل dan ya ce في الخلق ما ma yasha yana karawa da الله yana dan ya nan inda yana rage ne kaga da dan shi yake dace na amma tun da ya ce yazid ne yana karawa da aka ce akwai mai wanda kaga take ce sama da haka baka ce akwai mai biyar ba yau akwai sama da haka malaka jibril yana fuka fada da shida wanda tabbata hadisi kun gane wannan da ke ko kuma za ka imani da mala'iku ne jumlatan wa tafsilan idan mun ce jumlatan shine da muke bayanin nan gaba daya an zo muka ce tafsilan su ne da ayyukansu mala'ika kaza ga sunan shi ga kuma aikin da yake yi sai da kan mun ce ka ambaci mala'iku za ka ambaci guda nawa kenan malam bakar faɗa mana wasu daga cikin sunan mala'iku da ka sani azra'ilu <laughs> na faɗa ma daya faɗi biyu kayan su gaba a zama akwai mika'il akwai wace sarashi wace sarashi akwai sarashi akwai akwai wa akwai akwai jibril Allah ce a zarayi ku yi shuru ba zarayi mu Allah ta'ala ce ne shi kuma ya kuma kun malakul mutu shi zai da wasu ma malakul mutuwa ke can duk wanda ya ce muku akwai a zarayi kuna ba shi bin shi bashin dalili wannan ce ko yawa wa maliku wa ya kuma akwai kun wannan ya ce wa maliki yawa wani da yawa wani da yawa ka ce labari kenan to wannan shi ne amma haka kawai a dinga kiran mara kowanne mala'ika sai ka samu mai dalili ko kuma ke da bakin ka almas'alatu rabi'atu ba'd al-mi'a mas'ala ta 104 al-kufru bir rusul yadda suka dinga kafirce ma manzanni kamar da suka kafirce ma mala'iku haka suka dinga kafirce ma manzanni to haga imani da manzanni dole ne ar-rusul manzanni ka wannan da ce ko shi sa Allah ta'ala yake cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa lakal masir لا نفرق بين أحد من رسله ما قالت أني أوتوه saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya kai ce mana bayani kan imani da manzanni ana yin imani da manzanni ne baki daya idan mutum ya imani da manzanni duka ya kafarce ma a manzo daya to ya san ya warware imani shi duka Allah ta'ala cewa yi kazzaba ashabul aikati mursalin iz qala lahum wa wa ja kuhu ja kuhu iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun Allah ta'ala ce kazzaba ashabul aikati al-mursalin manzanni gaba ɗaya sai kare ta amma goma manzo Allah ka tura musu daya annabi shu'aib saboda kare ta manzo daya daidai yake da kare ta manzanni baki ɗayan su kun gano ku saboda haka ba bambanci da mutumin da ya kare ta manzanni duka da mutumin da ya kare ta manzanni ya yi da manzanni duka sai ɗaya ne ko bai da shi ba duk ba su da bambanci kun gano da ke ko sai abu na biyu imani da manzanni za ka yi imani da su jumlatan tafsila idan muka ce jumlatan su ne manzannin da Allah ta'ala ya aiko baki ɗayansu ya bayyana sunayensu ko bai bayyana ba idan ma'aikin Allah idan Allah ta'ala bai bayyana sunan manzo ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana sunan shi ba to wayan uku da zai bayyana hmm? da Allah ta'ala yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa taklima akwai manzanni da mun baka labarin su tintini akwai manzanni da mun baka labarin su ba to yanzu manzannin da ba a ba manzan Allah labarin su ba kai ina ka samu su ka zo akwai shamiri akwai annabi shamu wai akwai annabi ka dinga jin ji ana ta ana ta hanzala ta bin sufwan da sauransu duk ma hanzala na su ba saboda haka annabi shi ne annabi da Allah ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani ko manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shi ke ka ke labari amma karfe da ke karan damu kana kwakwalo ɗansu don Allah ta'ala ce wa rusulan farqasu sunan alayka wa rusulan من قبل الرسل لم يقصوا عليه فبعضهم من فعل العبارة سبا كيف لا تصابوا العبارة كن غانوا من بيشكو يوو غير أفضل تنسير حتى را فريد تسكي دمين جايا كاد الدين سا كاد يسانيا مع الدين سا وش إيبا إيبي من لكم هاي كيف سامع إحاء سونا أجل حتى لا تبين سونا Allah ta'ala ya ce au ya tun ala qaryatin ya tun ala urusha wai suka ce wasu nan shi wa uzairi wasu nan shi wa uzairi ne ko da ya gudu cin da suke ta faɗa eh da suke cewa ko ko kuma ko kuma qala qa'ilun minhum la taqtulun shi wasu nan shi uza ko ba ke ke ba ko ba ke ke cewa ba ko kuma wa ne ya ne dan wa annabi yusuf ba a tuni ta gara ta shi bakin ta yau kawo da didi Yana da magana da muke ji a kan ‘ya'ya annabi Adam inda da hikima da an faɗa sunayensu. Inda da hikima wajen faɗa sunayen da an faɗa. Kamar da an yi shiru ke shiru mana Allah ce ya ƙala ƙa'in kai ga ana ta kan ba a ce wai yan uwan annabi Musa Yusufa gaba ɗayan su annabawa ne a a'udhu ne shi ta rajim wai yan uwan annabi Musa ba annabawa ne bayan ka ji abin da suka faɗa suka ce mai musu yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin bi yanzu annabawa ne suka faɗa wannan magana annabawa da suka ce ko ukutulu musa a ardan ya kula kuma wajen abin wata kuma yi daji kama sa kenan annabawa da suka kuma yi eh to kaga da jole ne zama su kyau su gyara abin da suke kai kuma bayan sun gara sun ci sun ce daga sharɗan annaba shi abin nan su fi bon annaba akwai a suruku akwai al'amana akwai a adamu kiyama sun aure <laughs> da yana da yana da eh, bukatar a duba magana sosai da sosai su gyara abin da suke ambata al-masala ta fami sauki ba da mu'a matsala ta ɗari da biyar al-kufur bin kutu yadda suka dinga kafir cema littafan da Allah ta'ala ya zo wato ce mu manzanni da suka yi ta matsala da muka kammala jajircewa da suka yi ta tsayawa tsayin ta suke suka ce bi bima ursultum bihi kafirun mu go wallahi akan abin da aka aiko ku da shi da man kafirta ba ka zama da faɗa ba haka suka dinga ce ma Allah ba nan fadda laka gina kafirci suka ce sun ce abin da zai yi ya salihu kina bi mata idana in kunta min al-mursalin na zan ya kai annabi salihu ka zo da duk abin da suka ke ganin haka ne in kunta min al-mursalin an ga kasance daga cikin manzanni din ma'ana ga suna da shakku ba su yarda da cewar shi yana cikin manzanni ba kenan to haka kuma tun da suka kafirce ma annabawan abin nan manzannin kaga sai suka kafirce ma littafan da aka saukawa da da su manzanni sai sama ne ce al-kufur bil kutub ta yadda suka dinga kafirce man littafan da Allah ta'ala ya saukarwa annabawa littafan ne Allah ta'ala ya saukar littafai nawa Allah ta'ala ya saukar da eh? to yanzu Allahu alam za mu dauka ko da akwai akwai akwai akwai taura akwai zabura zabura sunan littafi ne ko kuma suna abinda aka rubuta ne akwai zabura akwai su fi barahima wasu zaman kalafiya ke nan da an ba ka bayan muka yi gufa a gani shi su fi musa su ne a taura ɗin ina haza da fi su fi ola su fi ibrahim musa idan aka tambaye ka aka ce ba mu labarin waɗansu abubuwa da ke cikin a taura da littafin annabi ibrahim za ka ce sai ka ce daga cikin abin da ke cikin littafin akwai faɗin Allah ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa dan Allah ta'ala ce inna hadha la fi sufil ula sufi ibrahim musa wannan abin da aka ambata yana cikin littafin farko littafin annabi musa da annabi abin nan annabi ibrahim da annabi musa yana ciki tsoron kaga dan ka faɗa yana ciki kuma kai ke ba in aka ce ƙara mana waɗansu abubuwa daga ciki ne za a ƙara eh wata kan bincika mu ai wata kwarfin kitabi maryam ka ambaci na na a cikin littafin attaura a cikin littafin qur'ani kun na Allah ta kuru wa kirkin zira ukhra wa illa masa

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار روحنا بينهم تراهم سجدا تراهم ركعا سجدا يرجون فضل من ربهم رضوانا ذلك مثلهم في التوراة ولا ستة وسبعات أمات ولا أشياء التوراة ومثلهم في الإنجيل كذل الآخر الشيطان لا نعم. من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد صالحون نعم wannan fi zabur ko fi zubur fi zabur cikin littafi shi za a zai ce a zabur na ce wani abin da yake rubuta ko kuma sunan littafi kun gane wannan da kyau ko to ku sani duk waɗannan abubuwan da ke ciki da aka ambata a cikin waɗannan littattafai abin da ke ƙur'ani shine qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi qur'ani ya gaskata duk abin da ke cikin waɗannan littafai kuma dole kai imani da abin da ke cikin waɗannan littafai jumlatan tafsiran kuma su irin waɗannan abubuwa da aka ambata cewa suna ciki kun gane wannan da kyau ko sannan bayan zuwan alqur'ani kuma babu wani littafi da zai aiki ɗan kuma kun ke ce musu da zabura ku malamai a ɗauki zabura ya ta karantar da mutane suna ta kuka

kaga ana sauke da littafin a taura wai wai sai da littafin zabura duk ɗan gaje zama sai da littafin ya ga tana sai amma ba da ran ɗin ya ce ba sai to yanzu wannan zaka dauka ke ka ajiye ƙul'ani ko ya zaka dauka ajiye wancan Allah ya sauke Allah ya sauke المسألة السادسة بعد المئة الإعراض أما جاء عن la yadda suka dinga kai da kai daga barin duk abin da ya zo da goron Allah ta'ala duk abin da ya zo da goron Allah ta'ala babu su babu shi haka suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu da akan duk abin da aka aiko ku da shi mun kafarta ba mu ba shi sai daga babu wani ya daki matsala ɗaya ce da su bari ita ba matsala biyu ce da su bari ita ba duk wani abin da aka turo su da shi ba su bari shi ba kun gano wani da ke ko wannan ita ce babbar ƙa'ida suka ɗauka akan wannan da wasu hukunce hukunce ne suka ɗauka ma suka suka ce ba su da wannan ba su da gaba ɗaya kawai sun zama su kishiya ne ga alƙur'ani mai girma da manzanni da aka turo babu su babu abin da Allah ta'ala ya aiko saboda haka kullum duk abin da yake daga wurin Allah ta'ala ya sun kawo kishi shi da musulunci ya ce ya lissafa shekara goma sha biyar alama ce daga cikin alamomin da ke nuna mutum ya balaga sun zuba ce shekara na sha takwas sun kara mai shekara mai kenan uku mai takan ne kenan an gane wannan da ke ko duk wani abin da musulunci ya zo da shi sai ka ga sun kauce mishi da kowace irin hanya za su yi kun yanki wannan ko da wannan dan ta'addan da magudu da magudan nan ne ka to ɗarar da ini mai ba ta suka yi ba wannan na gidan nan ba ta suka yi yana da yanci ko ba suka yi ba to amma wata ma'aikaciyar nurse a abin nan asibitin koyarwa na zaria da ta sa hijabi zuwa cibi ta suka ya saba mutu wai dole ta ce haka da fuskar da aiki wata abin da zai nuna maka arnancin su ina waɗancan masu da'awar kare haƙƙin bil'adama ina waɗancan masu da'awar kare haƙƙin mata me isa ba su dawo sun kare mata haƙƙinta ba kuma ta da haƙƙi ba ta da yanci a matsayin ta na yan Najeriya ta yi abin da ta ga dama kuma ba ta da wannan dokar dokar Najeriya a magudancin ta ba ta wannan to amma da yake ba wannan suke karewa ba suna da ma'arifin ukhra suna da wani tunani sai suke furis da abin amma da yake wancan ya saba ma addinin musulunci suke ce sun bashi lauyi 86 adadin matan shi da yahmudu awzarhum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يجلون من غيرهم على ساعة ما يزورون الله يسوي almasalatu sabi'atu ba'da mi'a mas'ala ta 107 al-kufr bil yawm akhir yadda suka dinga kafirce ma ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama da yaushe take farawa ko alkiyama daga ina take farawa ko da me da menene ke amsa ke ƙarƙashin al-iman bil yawm akhir hmm? abu kasan akwai abubuwan da ke karkashin imani da manzanni ko shi ne ke imani da su kai imani da littafin da aka ce an ba su kai imani da sunayensu in Allah ta'ala da kuma yashi sun bayyana sunayen kai imani kaza da imani kaza haka nan mala'iku to yana gaskiya abin da ke karkashin iman da ranar tashi alkiyama ne iman da abin da Allah ta'ala ya ba da labari na gaibu na abin da ya shafi alkiyama kama tun daga saukan mala'iku wurin daukar rai kun fahimci wannan ko tun daga wurin sakuwan mala'iku masu ɗaukar rai idan an aljanna ni zai gane ɗan wuta ne zai gane kuma nan lafi na ƙwaro rabin Allah kuma saƙon mutu ta nazarar alhimin mala'ikatu Allah ta khafu wala ta hazin wa bishe da gudun lafi da ce kuntu tu'adu na hannun auliya'ukum ya hasibu na fil'akhira sai daga tun daga nan mutanen ƙwaro za su fahimci cewar wannan ya gwambace mara ya tafi ɗan da ya zauna a cikin wannan don mala'iku suna cewa da su kada kai baƙin ciki akan abin da ka bari kada ka damu akan da abin da zaka je ka samu babu komai Allah ta khafu wala ta ta'awunu Allah ta khafu karka ji tsoron me zaka je ka samu alkiyama wala ta hazanu karka yi bakin cikin mai kabari a duniya kawai to mutumin da ya samu wannan zai mutu a haka hani amuri an wani ba ka alhima kenan malabisu anwar min taj wal hila wannan ciwon da ke ko sai kuma abin da ya biyo ba na abin da ya shafi azaban kabari abin ne yake cewa kulfi azabil qabri haqqun wadahu me shagul kalam din ne yake cewa ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك يسأل أعطوا الله على رميكنا kun gane wannan da ke ko za a da abin da ya shafi tambayar kabari tambayi a kabari kuma guranu ne wa ma ummuka وما قبلتك ومن يتي وما يتي وما قبلتك يتي قبلتنا مكة والمدينة yace ne alƙibla ke ta alƙibla su maka da madina to yanzu mutumin da ya sallah ya kalla ta alƙibla biya kenan su mutanen madina maka suke kallo ko mu ga ta alƙibala kuma maka da madina an ce ma ma'u muka yace ummi aisha wa hawa'u wata hannu ya san gari kenan amma da aka da aka ce idan idan wani ya mutu saboda abdullahi kuma ɗan ne ba ta kiran zai idan idan wani ya mutu abin da ya tabbata su ne tambayi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shi yasa ma'aikin Allah ya gada mun ci Allah subhanahu wa ta'ala ce za ka ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasul ahadith muslim shi yasa muhammad bin abdul wahab ya littafi ne zaman kashi ne suna al usul salasa domin ya fayyace waɗannan abubuwa guda uku mun fahimci wannan da kyau ko amma sauran wasu tambaye tambaye kan lallai ana bin mutum bashi ya tabbatar da su da dalili to hakan na abubuwan da suka biyo kama daga siratu waka ga siratu madda fawqa jahannami wa musallamun najim wa akharu muhammad haka na abin da ya shafi alhaud da almizan yau da muna jin lafiya din kuma ta baya ko qurbu almizan wal haud alladhi arju bi anni min riyan alhadu hakan na kuma ganin da mummune za su yi Allah ta'ala duk waɗanda suna karkashin ranar tashi alkiyama wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum ka sa iyalan ce matsala wa ila sama da gero kafin yanzu wata matsala ce ta daba yau karka ka haddace lamiya kuma baka san ka da cimina. kafin ci wannan da ke ko yasa ibnu abi yake cewa wa qul yatajalla Allahu bi khalqi jaharatan kamar badru la yakhfa wa rabbuka awdahu an ga nan ko to duk wannan suna karkashin al-iman bil yawmil akhir eh ibnu abi nace aina ibnu abi sai wani abu dan tun kuma harshe ne ibn abdul ka ko ai sai ma hada al ko a talhid ko a al ko aina al-isaba ko al-istiab al-istiab littafin shi da suna musu sahabbai da sauransu nan. to duk waɗanda suna karkashin iman da ran tashi alkiyama kuma wajibi ne mutum iman da ran tashi alkiyama amma ka duba ga yadda suka kafirce mata wani waje ya ɗauko akuya mushin akuya ya mutu ta fara zagonyewa sai ya ɗebo zagonyewan abin na ɗin fata fata min da ya jiri ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan mun ga mun da za a tashi mu sai Allah ta'ala ya ce wa darbana na masalan wa nasiya khalqa qal man yushil idama wa hiya ramin Allah ta'ala ya ce wa darbana na masalan yazo ya duba mana wani misali Wani nasiya halka ya manta yadda aka halice shi yi manta ne inda abin ya manta ba da gyara abin da yake akwai da yin abin da babu shi kwata-kwata wanne fi sauki eh gyarawa in har gyara ne masu gyara shi fi sai babajin kwanyar ta yi tsatsa rana ala kulubihim ma ta ne kasibin kokolwa ta riga ta lalace sai ne ke cewa yanzu idan an zama wani shine yake kan malamin yana yin ba yake cewa waye zai rayar da kasusuwa wa hiya ruhu bayan ta rubuce ta lalace sallah yace qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace wanda zai rayar ta shine wanda ya kirkira halitta ta tun karan farko kun fahimci wannan da kyau ko saura ka imani da ran tashi alkiyama da duk abin da ido bayan tashi alkiyama to wannan dina cikin al'iman da yawon al'akari wanda yake malamai da yawa sun yi imani sun yi rubuce-rubuce a kan wannan kama da fatar da mummuni za su yi daga aljan daga wuta zuwa aljanna wa kulli yukhrijul lahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fani tutarahu ala an-nahar fil firdausi tahwa dima'ihi ka haddahu min al-sayl idza jaa kullum ne kin muke jin ha'iya din shi yasa ai ka duk wannan al'amura ne suke al-hadiyat dole mutum ya imani da su domin kada ya je ya taɓar gaza ya zama na yawa duniya shiga shi tun kadan gari Allah ta'ala shi kiyaye mu waɗannan batutuwa an riga an yi rubutu a kansu tintini wata mas'ala guda ɗaya an yi rubutu a kanta kamar arru'uya an yi rubutu a kanta ganin Allah ta'ala ran tashi alkiyama da duk sauransu wasu karatu duka duk an shawar magana akan waɗannan abubuwa ɗin في مسألة تكهشي المسألة الثامنة بعد المئة مسألة كما أبن دليل تقص التكذيب بلقاء الله yadda suka dinga ƙaryata haɗuwa da Allah ta'ala su a tafau da su yadda wai za su mutu ma a tashe su ba a gane ku da su yadda za su mutu a tashe su ba sai Allah ta'ala ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at abin tsora ka mutum sai hatara sun ce lalle ilalla akwai haɗuwa da Allah ta'ala za a ci tsiye shi ya yi bayanin abubuwa kamar haka abin da aka bashi ya yi ya lissafin su ya samu ya yi kashe ƙuruciye shi a wani hali ya tafiyar da ita gano nan na gaba shaidan yakan yi ya yaudara samari ka ga samari sun zauna awa ashirin da hudu suna ta musu a kan kwallo waɗancan arnar arna wanda yake in an tambaye shi an ce wa ka bai a al'umma zai ce musulmi wa ka fi so zai ce na shi abin za ka ga mutane sun tsaya suna ta jayayya a kan su wani su yake so shi da ake so ma bai san ana son shi ba to dole mutum ya hatara dole mutum san cewar ubangiji Allah ta'ala zai so ya so mun shi wani nan nasu ne ta khabu min dunillahi an dadan yuhibbuna ka hubbillah kaga mutum akan waɗannan arnan nan malam kaga wani ne idan kulab ɗan da suke goyon baya ya ci a can can can can kaga wasu wai har ya suke nema uku ko waɗannan abubuwa duk abubuwa ne da baki ba su halaka ba musulmi ma wannan ba zai karsu a zuciya shi mutumin da ya tsare ta haduwa da Allah subhanahu wataala ya zama da kuma kai shi kake so la ta jira qauman yu'minuna billahi wal akhir duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman gano nan da ke ku saboda haka at-takazzubu bi illa qaryata haduwa da Allah ta'ala wannan ba karamin kafirci ne kisa Allah ta'ala yake cewa za'amal ladina kafaru Allah ya yub'athu waɗanda suka kafarta suna ganin cewa su ba za a tafi su ba kun ka ce musu bala ƙarya suke wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina na la tub'athun wallahi sai an tashe ku kuma na la tunabba'un bima amiltum sannan sai an ba ku labarin abin da kuka aikata filla filla zalika ala Allah yasir wannan kowa a wurin Allah ta'ala abin mai sauƙin gaske anan zamu da aya abin da muka yi na daidai Allah ta'ala shi rubanya lada wannan muka kuskure kuma Allah ta'ala shi yafi mana shi gafarta mana subhanaka allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik ina fatan ana yin nazarin abubuwan da muka ambata muka karanta ba su ta kamar yadda kuma san kuna yin gurin kuka kira discussion kan wani handout haka ake irin wannan karatun karatu ne na sace guda haka ake ba da shi ko lalle ilalla yana da kyau a ce a cikin awa 24 ku ware ma kanku wani lokaci da karatun da aka jiya lalle ilalla ya zama da kuma mai tashi akalla kenan idan wanda za a yi nan gaba ba ku karanta shi sosai da sosai ba